This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rido amfani da sarauniya da fara'a nomad da lod da kuma niya muryar arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsin. To koyaya duniya ke ganin Najeriya a halin yanzu? Don da yanzu aka dan Najeriya ta shi barawo ne ko wannan ne ko ne amma irin kaɗo da aka yi mana yanzu na duk duniya kowa yana so ma ya zama abokin Najeriya yanzu. To lallai Kuma kamar kowace ranar Laraba da hantsi Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da maimaicin shirinsa na ciki da gaskiya inda a yau za a ji wato za a sake jin bayanin yadda ake ta baiwa 'yan majalisar tarayyar Najeriya kudade tsababa saboda kaza da kaza za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurare aka aiko mana amma fa duk sai an saurari cikakkun labaran duniya tukun. saurare assalamu alaikum shugaba muhammadu buhari na najeriya wanda yanzu haka yake nan amurka yana ran gadin kwanaki hudu ya ce a cikin wata mai zuwa idan allah ya kai mu sojojin haɗin gwiwa za su auka wa 'yan ƙungiyar boko haram da suka addabi arewa maso gabashin najeriya shugaban ya yi wannan kalamin ne salin da yake tattaunawa da wakilin wannan gidan rediyo na sashen turanci ya ce najeriya ce za ta jagoranci sojojin takwarorinta na kasashen chad niger benin ya ce kuma sai sun ga bayan kungiyar shugaban wanda shi ma dan arewacin najeriya ne inda boko haram ta fi banna ya ce ana samun nasarar yaƙi da wannan kungiyar sai dai bai fayyace wannan kalami nasa ba amma dai ya shaida wa wakilin wannan gidan rediyon peter cloti cewa rundunar sojan najeriya ta samu nasarar kashe wasu kwamandojin ƙungiyar har kuma an kuma an horar da wasu sojojin haɗin gwiwa da suka haɗa na ƙasar chadi niger najeriya da ma jamhuriyar benin ya ce ta haka ne kawai za a shawo kan wannan matsalar shugaban amurka barack obama ya buƙaci ƙasar iran da ta saki amurkawan nan uku da take riƙe da su kana ta taimaka ta nemo cikon hudun wanda aka yi imanin cewa yana can ƙasar mr obama ya ce ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba har sai mun dawo da 'yan uwanmu amurkawan nan da aka tsare su ba bisa ƙa'ida ba obama yana magana ne yayin da yake wani taron manema labarai a pittsburgh ya ci gaba da cewa wajibi ne a sako jasin rezan shi da fasto sa'id abadin da kuma amir hakmati wani tsohon saje manjan sojan ruwa kana kasar ta iran ta taimaka ta nemo robert levinson ya ce akwai buƙatar waɗannan mutanen su koma cikin iyalansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc jiya talata ne 'yan kasar burundi suka fita domin kada kuri'ar da bayan sa ya biyo da tarzoma na yunkurin da shugaban da ke kan karga mulki pierre nkurunziza lashe zaɓe zagaye na uku an ji karin bindiga da fashewar gurneti wanda hakan ya yi musabbabin mutuwar mutane biyu ɗaya daga cikinsu ko ɗan sanda ne wakilin wannan gidan rediyon ya ce babban birnin kasan ya kasance shiru musamman lokacin da ake jefa kuri'a a jiya din sai dai kuma mutane ba su fito ba sosai wannan suka gane wa idanunsu wannan zaben suka ce ƙauyen shugaba pierre nkurunziza wato buye nan kan mutane sun fito ba laifi kuma wasu sassan da ke goyon bayan shi shugaba nkurunziza din sun hito duk da yake 'yan adawa sun ƙaurace wa zaben amma duk da haka an gudanar da shi duk da yake an yi kwashe watanni ana kai ruwa rana tsakanin 'yan adawa da gwamnati tare da roƙon da wasu ƙasashe duniya suka yi na shugaba nkurunziza kai tsaya takara amma sai ya ƙi sai da tsaya takaran kuwa jiya talata ce sakataren harkokin tsaron amurka ash kata ya gana da firaministan ƙasar isra'ila benjamin netanyahu domin bashi tabbacin cewa ƙasar amurka za ta ci gaba da ba ta gudunmawar tsaro duk da yarjejeniyar da aka cimma da ƙasar iran sai dai kafin firaministan ya yi wa bakon nasa marhaban sai da ya yi masa fuskar buhu kafin ya fara magana wadda suka kwashe sa'o'i biyu suna yi sai dai har aka gama ba ɗaya daga cikin ɓangarorin da ya yi bayani akan wannan tattaunawar a bainar jama'a amma dai muƙaddashin ministan harkokin wajen ƙasar isra'ila sibi hotovila ya nuna cewar ƙasar isra'ila za ta ci gaba da tsayawa kan matsayinta na sukar wannan yarjejeniyar da aka cima da ƙasar iran har sai 'yan majalisar dokokin ƙasar amurka sun cika wa'adinsu na kwanaki 60 domin duba wannan yarjejeniyar an kashe wani tsohon dan kungiyar alkaida lokacin da sojojin sama amurka so kai wani hari a farkon wannan watan an samu wannan ɗin ne dai sa'in da yake tafiya akan hanyarsa a kusa da samar da shi dai mushinal fadi yana tafiya ne a cikin motarsa ranar 8 ga watan a wannan watan da wannan lamari ya faru da shi a jawabin da kakakin ma'aikatar tsaro na pentagon navy captain jeff davis ya bayar jiya talata ya ce shi alfahadi shine shugaban wata bangaren kungiyar alkaida da ake kira khorasan waɗanda ke kai hari ga sojojin amurka da sauran tawagarta davis ya ce alfahadi na cikin manya-manyan 'ya'yan kungiyar alkaida waɗanda suke da cikakken bayanin harin da aka kai na 11 ga watan satumban shekarar 2001 To labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kafin mu ci gaba bari mu je mu kasar Habasha mu dan wataya. a gaida 'yar mutan Habasha. To a ci gaba da kawo maku rahotanni masu nasaba da ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo nan Amurka. Abokin aikinmu Aliyu Mustapha Sakkwato ya zanta da sarkin Sudan na Wurno Alhaji Shehu Malami, wanda Aliyu ya fara da tambayarsa yadda yake ji game da wannan ziyarar ta Buhari a Amurka sai ya ce. Aliyu Mustapha yana ganin kana cikin nishaɗi da farin ciki. Yana ce Aliyu Mustapha na Sokoto ko ko na washington sai ya samu ko suna da ubanmu lamido alima ali musu Allah ji kanshi Allah gafarta mishi amin amin Allah ta yake amma na ga alamar dai kana cikin nishadi kuma mu duk Najeriya kowane dan Najeriya ya kamata yanzu ya yi murna kwarai nishadi kan irin carbon da aka yi wa shugaban Najeriya Janar Muhammadu Buhari mun samu labari irin carbon da aka yi mishi da karancin da aka yi mishi an ce ma cikin wani gidan gwamnati ya sauka ba hotel ba eh gidan Blair House ya sauka inda ake ajiye yan gaban goshin Amurka nan dab da White House eh to ai kaga wannan babban karimci ne don in ba haka ba da sai a saukar da shi hotel da kowane shugaban kasa in ya zo Amerika sai ya nemi saukin shi ko ya je hotel ko ya sauka gidan ambassador nasu to a nan wajen muhari ba a saukar da shi hotel ba aka samu babban gida muhimmi aka saukar da shi gudu shi da jama'a shi duka wani abin alfahari ne kwarai a wajen mu. Allah ya nufi cikin shekarun da shi jana Buhari ya nemi wani shugabanci Allah bai yarda ba sai bana ya yarda ya bashi ba ruwan Allah da duniya. Hmm. Ya yana neman amana da ya bashi abin da muke sai Allah ya taimake shi Allah ya san komai ya san abin da ya auku ya san abin da yake nan yanzu ya san abin da zai auku nan gaba. To um, Allah ban ya san irin abubuwan da suke gaba na haloli da za su dame shi jana Buhari amma hmm. Allah abangiji ya kawo Buhari mun tabbatar da shi Allah abangiji zai kawo musu hanyoyi na magungunan waɗannan wahaloli da za a shiga su. Ta waɗanne hanyoyi kake jin Najeriya za ta ci moriyar wannan sabon mutunci da ta samu a idon duniya? Hanyoyi da yawa don da inda aka ɗan Najeriya sa shi a ɓarawo ne, ko nahi ne, ko menene amma irin karɓar da aka yi mana yanzu nan duk duniya sun san irin abin shekarun baya da sunan Najeriya ya ɓaci. Kowa san cewa ana bukatar najeriya ana son kowa yana son ya sha'ani da ita najeriya ba kamar kamar da ba kowa yana son zama kowa yana son ma zama abokin najeriya yanzu da ba wanda ba wanda yake son zama abokin najeriya musamman ma kafin election din nan kafin ba mai zuwa ma najeriya wanda yake najeriya musamman yake gudu to Allah ya kawo zama election din nan lafiya lau kuma ya ɗauko janar Buhari ya ba wannan mulki muna muna kware Allah taimaka Allah Allah taimake shi eh, shi kuma Obama irin karancin da ya mana mun fahimci da wannan farin ciki kuma za mu ci gaba da gode masa um, kamar ka ce ranka daɗe duniya da yawa ƙasashen suna son su yi uh, da najeriya ɗin ta yaya za a yi a ɗore kan haka har wani lokaci mai tsawo ta da ba za a zo a rasa wannan hali da aka samu aka shiga ba kyakkyawa eh to abin da najeriya ta samu shine asar da allah ya yi kan da ake ta yi yanzu ma ai ba za a daina addu'a din da ake ba ai ƙara ƙarfi ma a ci gaba da addu'a Allah da ka kamu nan lafiya lau Allah ka nufi mu ci gaba lafiya lau arzikin mu da ya ba da amfani da ya Allah ya karya mana abin nan zaman mu lafiya duka dai to gashi an samu hanyoyi ta hanyar Buhari Allah ya tabbatar mu da alheri ko mu shi Buhari mun ji daɗi da gode president America shi ya san in president America ya ba Najeriya taimako shi buhari ya sai taimakon da shugaban amerika ya bayar saboda daidai ne gori masa godiyar mu ce buhari ya nuna wa shi shugaban amerika mun gode allah ƙari danƙon mutunci tsakanin mu da amerika eh, raka da buhari shi kaɗai yake mutum guda ne talawa da an san duk abin nan da ya faru yanzu ana ta'allaka shi ga reshi saboda sanin halinsa da sauransu amma su sauran mutanen najeriya suna da wani aiki da za su yi domin taimakon shi buhari a ci gaba da wannan hanya da aka kama yanzu na gyaran abubuwa Eh, eh, abin da sa aka zaɓe saboda an san irin halayensa kuma mu abin da muka tabbata ba zai canza ba in Allah ya so idan muka ce yadda Allah ya kawo shi cikin waɗannan wahaloli da ake ciki haka Allah zai kawo shi hanyoyi na warware waɗannan da za a shiga to eh, amma raka da yayin da kuma kasashe irin su Amerika suke ɗasa da Najeriya sosai suna kuma neman su cusa mata wasu ra'ayoyi da mutanen najeriya ba sa so kamar batun eh, auratayyar jinsi ɗaya ɗin da sauransu kuma ya za najeriya za ta yi ta samu kyautata dangantaka ta da su wannan kasashe ba tare da ta yi duk abin da suke so ba eh can akwai abubuwan za ka iya kaucewa da nuna ba kula ba amma irin wani ka faɗa na aure tsakanin namiji da namiji ai ba za a ɓoye shi mutanen najeriya ba su yarda da shi ba ko ba za a yi su yarda da shi shi kuma jihar buhari ya tabbatar da wannan ba za a iya ce zai nuna amerika cewa ba za mu karbi wannan abu wannan ba su yi wasan san sam to tun daga farko a tsaya ka abubuwan da yake muna iya karba tun yanzu za a yi ba nan gaba ba sai yanzu a ga su gaba amerika da amerika da kowa ga ba za mu karbi irin wannan shiri da ake ciki ba su su je su ko abin su su su je su yi abin su amma mu najeriya ba mu so kun ba mu karba ba kun ba za mu karba ba tun yanzu kowane su ya kamata ya sani ba abin asiri ba ne tun yanzu gara sai tun yanzu maimakon sai gaba ce za a gyara tun yanzu ba ya kamata a yi gyara da za a yi. Sarkin Sudan na Wurno Alhaji Shehu Malami kenan a hirarsu da Aliyu Mustapha Sokoto. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmad da shiri na gaba. kula da jikinsu shi kan shi wato general maintenance eh, wato a sayi turare ne a fesa ko kuma ba turare za a fesa ba za a sayi wani sabulu na musamman ne wannan an shirya shi kuma a kowane wata ana kan sa masu naira dubu ɗari ɗaya da ɗaya. gaskiyar magana abin da ya faɗin gaba ɗaya baya kan lissafin abin da yake a zahiri da kuma abin da muka sani. abin da suke samu din ko abin da ake kashewa a harkokin tafiyar da majalisar dokoki da santocin najeriya bai ɗauki kashe hudu cikin ɗari na kasafin tarayyar najeriya ba jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum a shirin mu da ya gabata barista mai nasarar ibrahim ya fara yi mana bayanin irin albashin da ya ce ana ba 'yan majalisun dokoki guda biyu na tarayya wato majalisar dattijai da ta wakilai ya kuma ce ba ma albashin nasu ne matsala ba irin kudaden alawus da ake basu nan matsalar take domin alawus kala-kala sun kai goma sha biyar wasu wata-wata wasu bayan watanni uku-uku wasu shekara-shekara wasu kuma sau ɗaya tak a wa'adin aikinsu wasu kan ma ya ce duk lokacin da bukatar hakan ta taso to a yau zai kammala faɗa mana kudaden alawus da ya ce ana biyan 'yan majalisar to amma kuma za mu fara jin martani daga bakin wani dan majalisar wakilan wanda ba bako ne a cikin wannan fili wato Ahmed Rima wanda yake wakiltar mazaɓar Misau da Dambam daga jihar Bauchi a majalisar wakilai ta tarayya. Barista mai nasarar Ibrahim shine zai fara ci gaba da yi mana bayanin kudaden alawus din na 'yan majalisa. To sannan kuma ana so duk kowane dan majalisa ya zama a kullum abin da ke faruwa a ƙasar nan ya sani komi ne ne kan shi yana caji sosai ya san abin da ke faruwa. To saboda haka ne sai aka shiri cewa za a ba da wani alawus na musamman wanda za su rika sayan jaridu wato newspapers za su rika sayan jaridu don su rika karantawa a kullum a kullum don duk abin da ke faruwa a ƙasar su sani to a wannan shi ma an riga an cire cewa naira dubu ɗari uku da uku da naira ɗari bakwai da sittin shine na ɗan majalisar dattawa dubu ɗari biyu kuma da cisin da bakwai da naira ɗari bakwai da tamanin da ɗaya shi kuma wannan shine wanda yake ɗan majalisar wakilai shi kuma wanda zai saya na jaridu da zai karanta da magazin da zai rika dubawa don ya san abin da ƙasa da duniya ke ciki sannan sai kuma wani abu wanda ya shafi kula da jikinsu shi kan shi wato general maintenance ah, wato a sayi turare ne a fesa ko kuma a ba turare za a fesa ba za a sayi wani sabulu na musamman ne ko wani abu dai wanda zai yi daidai da daraja ko kuma mukamin alfarma da Allah ya basu to wannan ne ake kira general maintenance wanda zai maintenance din shi ah, ya rika idan da ka gan shi kai kanka za ka san eh wannan babban mutum ne honorable ne mutum ne mai alfarma a ƙasa wannan an shirya shi kuma a kowane wata ana kan sa masu naira dubu ɗari ɗaya da ɗaya da naira ɗari uku da ashirin ga 'yan majalisar dattawa su kuma na wakilai suna da dubu casa'in da tara da naira ɗari biyu da sittin to sannan bayan nan kuma ana so duk wanda yake yana a mukame wani alfarma irin wannan ya fito tare da muhibba da kima da kuma kwarjini wato don haka shine aka ce wato an shirya musu wani kuɗi na kaya da za su rika sawa wato su rika sanya sutura yadda za su rika fito daban yadda da ka gansu eh za su zama mutum ne mai kwarjini wanda ya cancanta ya shiga wurin nan ya yi magana da sunan dattijo ko kuma mutum mai alfarma a ƙasa to wannan akan shi aka shirya musu cewa a kowace shekara za a ba kowa naira dubu ɗari biyar da shida da naira dubu da naira dubu ɗari biyar da shida da ɗari shida shine ga 'yan majalisar dattawa su kuma 'yan majalisar wakilai naira ɗari hudu da cisin da shida da ɗari uku da uku wannan su rika canza kaya ne su rika fitowa tsaf suna ƙara kwarjini da kuma eh, eh, abin eh, muhibba sannan sai shi albashin nasu duk wannan bayanin da nake yi sai kuma wani da ya shafi aka ce wahala wato wata wahala ta kwado wanda ba su santa ba ko ta yaya ne yawwa wata wahala dai ko kaya ta taka kafa kai mutum ya taka kaya ko irin lokacin da aka ce inspector general ya ba da umarni an rufe majalisa wani ya je hawan eh, katanga ya dan yi hado ya ji ciwo ko kusa ta soke shi wa irin waɗannan dai waɗanda ba a tsammani shine aka ce to a kowace shekara kowanne dan majalisar dattawa zai dauki miliyan ɗaya da naira dubu ɗari biyu da hamsin shi kuma ɗan majalisar wakilai zai ɗauki miliyan ɗaya da naira dubu ɗari biyu da arba'in da biyar da naira ɗari da ashirin da biyar to waɗannan idan aka haɗa su ba an cire su daban ne daga cikin ainihin albashin abinda ake kira basic salary albashin daban yake wannan albashin kika duba za ki ga jimla albashin gaba daya shine miliyan uku da dubu ɗari biyar da arba'in da uku da dubu ɗari bakwai da hamsin wanda idan aka cire haraji da sauran abubuwa da ake cirewa na ka'ida na hukumance zai dawo ma dan majalisa dattawa na da miliyan biyu da rabi shi kuma dan majalisa wakilai na da miliyan biyu da dubu ɗari hudu da cisin da dubu ɗari biyu da naira ɗari biyu da hamsin. a wata kenan a wata a shekara a wata e eh a wata kenan muke magana to kin ga idan kika lura da wannan abun wannan kuɗin da muke magana na basic salary wanda shine na dan majalisar Najeriya yake na biyu a duniya wanda sauran waɗancan ƙasashe ba su da waɗannan arangizon allowances guda goma sha biyar to idan aka haɗa sai ta yi daidai da waɗanda ke hasashen cewa eh dan majalisar najeriya shine wanda yake ɗauka albashi mafi tsoka a duk duniya idan an yi jimlan wannan gaba daya ga mutum ɗaya a majalisar dattawa nawa yake samu a wata to mutum ɗaya a majalisar dattawa yana samun kusan naira miliyan talatin kenan a wata dan kuma majalisar wakilai yana samun kusan eh, majalisar dattawa yana samun miliyan arba'in da biyu ne da dubu ɗari biyar da ashirin da biyar shi kuma a wata kenan shi kuma dan majalisar wakilai yana samun kusan miliyan talatin a wata in aka hada da albashi da allowances da sauransu kenan to amma wajibi ne idan mutum zai nazarin wannan sai ya tantance wane ne wanda yake sai a shekara hudu ake bada to shi yasa zaki ga wani watan sun samu kuɗi da yawa wani wata kuma sai ya zama bai kai mu haka ba saboda ba kowane allowance ne ake ci a wata wani kwata-kwata ake ci wani shekara-shekara wani kuma sau ɗaya yake zuwa a cikin shekara hudu to tsarin abin nan nasu kenan to kuma idan kika kwatanta da abubuwan da ke faruwa a kasashen duniya yawanci ayyukan nan akan yi shi na wucin gadi ne ma'ana suna zaune tare da cikin minti da suke wakilta ta nan ne za su fi sanin menene abun da ke damun mutanensu menene abun da mutanen nan ke bukata menene abun da wace na irin dokoki ma ake wa in an yi su ne zai shafi talaka na kan titi ya san cewa eh, akwai hukuma akwai kuma doka kuma an yi ta ne domin ƙasa ta ci gaba to waɗannan in kika lura sai ki ga duk yawanci in aka kwatanta da yawan kwanakin da suke yi suna hutu da yawan kwanakin da suke suna aiki sai ki ga aiki ne suke yi na wucin gadi daidai ba aiki ne na dindindin wanda zai ce har wannan yayi daidai ba to wannan ke kawo dalilin da yasa zaki ga aikin nasu ce ki ga dan kalilan ne a cikin shekara hudu in aka kwatanta da kuɗin da ake kashewa a kansu wato na ji daɗin wannan dama da na samu domin in ƙara ba da haske kan wannan barista ko lauya ko ƙwararre da ya bayani kan kasafi da kuma albashi na wakilan majalisar dokoki na tarayya da sanatocinsu gaskiyar magana abin da ya faɗin gaba ɗaya baya kan lissafin abin da yake a zahiri da kuma abin da muka sani babu kuma dalilin da wani zai yi ƙarya ko daga ɓangaren majalisa ko kuma daga ɓangaren al'umma domin ya biya wata bukata ko burge wani gaskiyar magana shine albashin 'yan majalisar wakilai na tarayya idan ka tantance shi ainihin tsaguran albashin bai kai naira miliyan biyu ba bisa yadda tsari yake maganar cewar kuma ita majalisa tana sama da faɗi ko cinye kuɗin al'umma akan wannan harka ba gaskiya ne. kasafin majalisar dokokin tarayyar najeriya da sanatoci albarkacinsa kwata-kwata abin da ake warewa a shekara naira biliyan 130 akwai cibiyoyi daban-daban da suke karɓan kuɗi da albashinsu a cikin wannan kasafi na farko akwai cibiyar nazarin harkokin majalisa sa'an nan akwai kuma hukumar tabbatar da da bin doka ta ƙasa wato code of conduct akwai kuma hukumar kare 'yanci da harkokin ɗan adam da kuma cibiya ko hukumar karɓan ƙararraki da kuma ainihin ita sakatariya ta tafiyar da harkokin majalisa ga kuma masu ba da shawarwari ko wanda ake tuntuɓa su lokaci lokaci su yi aiki ga majalisa wajen tantance kasafin kuɗi ko wani abu su ma daga cikin abin da ake samu na kasafin nan shine ake biyan su kana kuma akwai waɗansu cibiyoyi kamar na watsa labarai akalla ba a ƙasar ba kowane sa'a guda na shirin talabijin da aka nuna zaman majalisar wakilai ko zaman majalisar sanatocin najeriya ana biyan tsabar kuɗi naira miliyan bakwai ne zuwa miliyan goma a cikin kowace sa'a a rana sa'a nawa ake yi zama nawa ake yi na kwamitoci ko na tsagurar ita majalisa daga cikin wannan kasafi ake yi saboda haka idan ka tara kasafin majalisar dokokin tarayyar najeriya gaba ɗaya da sanatocin wato bai kai kashe hudu cikin ɗari na kasafin tarayyar najeriya ba kada amince sashin majalisa da doka sashi ne mai zaman kansa idan ka cire tsari ko sashin gudanarwa da kuma shari'a a cikin kundin tsarin mulkin najeriya saboda haka abinda suke samu ɗin ko abin da ake kashewa a harkokin tafiyar da majalisar dokoki da santocin najeriya bai ɗauki kashe hudu cikin ɗari na kasafin tarayyar najeriya ba dan majalisar wakilan tarayya ahmed yarima daga mazaɓar misau da dambam a jihar bauchi masu sauraro idan dai ba a manta ba shi masanin shari'a mai nasarar ibrahim ya bayyana kudaden alawus har guda goma sha biyar ne shin ya cancanci a ba 'yan majalisa waɗannan ko kuma dai akwai alamun lauje a cikin naɗi game da wannan a biyo mu a shiri na gaba za mu bi su ɗaya bayan ɗaya da shi ahmed rima kafin mu ji ta bakin sanata ali indume daga ɓangaren majalisar dattijai a kasance lafiya lallai sai a gaida wato mai kahon karo babba da bakinsa yanzu kuma ga ra'ayoyin masu sauraronmu kamar yadda suka aiko mana sunana Baffa Haruna da Baha ah. Baji Baji ga karamar hukumar suna kada jihar Gombe. To alhamdulillah goa Hausa 'yan magana na cewa don tuwon gobe ake wanke kwano. Hakika ba komai yasa aka yi ko kuma in ce kasashen duniya da sun yi mu'amala da shugaban ƙasar mu Muhammadu Buhari illa kyakkyawar shaidar da duniya ta yi masa na cewa shi ɗin nan mutumin kirki ne adali ne wajajje ne jajirtacce ne don haka mu ƙara raka shi da addu'ar Allah ya taimaki baba Buhari mai gaskiya Allah kuma ya ba shi nasarar mu manufofin da ya kusa a gabansa na kawo canji a Najeriya da fatan Allah ya nemo mana da shi gida lafiya daga wannan ƙasa ta Amurka da ya je Allah kuma ya taimake shi Allah kuma ya taimake mu baki daya na gode mai magana Alhaji Ali Kiraji daga Gashuwa jihar Yobe yankin Najeriya muna murna muna fatan alheri ga ziyarar da kima shugaban kasar najeriya alhaji muhammadu buhari da ke yi a amurka na fata abin da aka tattauna da hukumomi a washington ya amfani kasashen mu ko ya amfani najeriya da al'ummar najeriya to domin najeriya ba matsala ce da ta'addanci ko mutuncin cin hanci da rashawa kadai ba ko batun makamashi da kuma harkar noma na fatar shugabannin wato obama da kuma shugaba buhari da tattauna su ma rattaba hannu kan wasu yarjejeniya ta haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin amurka da tarayyar najeriya kan batun harkar noma da kuma batun makamashi domin a samar da wuta da kuma harkar noma samu abinci sosai na fata shi kuma fara wagarsa za su dawo gida lafiya kuma su ce manyan sauri a abin da ya kai su a gayyatar da shugaban kasar amurka da shugaba buhari muna masa fatan alheri muna fata allah da da shi lafiya da magana alhaji hajjari kiraji da zuka shuwa ya hargaji na gode gidan duniya muryar amurka da sakamakon alheri. yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma a takaice shugaba muhammadu buhari na najeriya wanda yanzu haka yake nan amurka yana ran gadin kwanaki hudu ya ce a cikin wata mai kamawa ne in allah ya nuna mana sojojin haɗin gwiwa za su auka wa 'yan kungiyar boko haram da suka adabi arewa maso gabashin najeriya shugaban ya yi wannan kalamin ne salin da yake tattaunawa da wakilin wannan gidan rediyo na sashen turanci ya ce najeriya za ta jagoranci sojojin takwarorinta da takwarorinta na kasashen chadi niger da benin kuma sai sun ga bayan kungiyar shugaba buhari wanda shi ma dan arewacin najeriya ne inda boko haram ta fi banna ya ce ana samun nasarar yaƙi da wannan kungiyar sai dai bai fayyace wannan kalami nasa ba shugaba barack obama ya buƙaci ƙasar iran da ta saki amerikawan na uku da take rike da su kana ta taimaka wajen nemo cikon na hudun wanda aka yi imanin yana nan ƙasar mr obama ya ce ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba har sai mun dawo da 'yan uwanmu amurkawa da aka tsare ba bisa ka'ida ba obama yana magana ne sa'in da yake wa taron manema labarai jawabi a facebook to nan muka kawo karshen shirma na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma ladan ibrahim ayawa da ya taya ni gabatarwa da cd wanda ya ba da umarni da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato can mutan sin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.